dubu da asirin wani mai unguwa ya cika a jihar nan ta jigawa inda aka kama shi ya yi wa wata yarinya faɗe da ta da kuma ɗaura mata cutar nan ta hiv inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kana masu mu idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa an haura ne katakar gidan yari an sace shugaban ƙasa na gini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 ta ce yarinyar da mahaifanta suna zargin ta ɗauki juna biyu a sakamakon faɗin da mai unguwa yi mata wasiƙar da ta buƙaci majalisar masarautar ta ce nan gaba za a gurfanar da mai unguwa ɗan gulam kan zargin da wani magidanci ya kawo wa antoni janar cewa basarakan ya yi wa yarsa fyaɗe ta kuma ɗauki ciki kuma ya sa mata ƙwaya cutar hiv don haka ta buƙaci majalisar masarautar dutse ta ɗauki matakin da ya dace gabanin gurfanar da wanda ake zargi a matsayin basarake wasiƙar ɗauke da sa hannun Kabiru Abdalla ta ce bayan samun ƙorafin na antoni janar jihar ya buƙaci 'yan sanda su gurfanar da bincike kan lamarin da farko wanda ake zargin ya saida wa 'yan jari sanda cewa ya yi ƙarar yarinyar da mahaifinta a babbar kotun musulunci da ke gwaran bisa zargin zubar masa da kima wajen haka ne kwamitin shari'ar ya buƙaci a dawo da lamarin gabansa inda ya ƙara umartar sayan binciken manyan laifuka na 'yan sanda su binciki duka ɓangarorin da ke rikicin wasiƙa ta ce bayan binciken 'yan sanda suka tabbatar da zargin da ake wa mai unguwar shine antony general sa in sanar da mai martaba don gujewa gurfanar da wanda ake zargi a matsayin basarake a masarautar yayin yarinyar daina riƙon na roƙon ƙungiyar kare haƙƙin da su sanya a baki cikin lamarin domin ceto yarinyar su da kuma rayuwarta dangane da wannan zargi dai wanda ake yi wa wannan mai unguwa kana kuma a halin yanzu da sun tabbatar da cewa ana ƙoƙarin a ga an riƙe shi kuma bai kuma ya girba abin da ya shuka To a gefe guda kuma ministan shari'ar gwamnatin mulkin soja ta gini Carlos Alphonse Wright ya ce wasu mutane ɗauke da makamai sun kai hari gidan yarin Conakry babban birnin ƙasar da asibahin ranar Asabar jiya kenan inda suka sace tsohon shugaban ƙasar wato Musa Dadis Kamara da wasu mutum uku da ke tsare a gidan yarin tana aka rufe kan iyakokin ƙasar sannan aka ƙaddamar da farautar maharam. ta jin ƙara harba rabin bindiga a birnin kwanakari sannan an jirge tarin soji masu yawa tare da takaita daga mutane a birnin rahoton sun ce an samu ɗaya daga cikin mutanen maharan suka saki to sai dai ba a gano Mr kamara da sauran mutane biyu ba ana yi wa mista kamara da sauran mutanen shari'a ne kan kisan magoya bayan jam'iyyar adawa a 156 a wani gangami da aka gudana a shekara ta 2009 mun kasa sun ce suna yaƙinin gano mutanen da waɗanda suka kitsa sakin nasu kasar gini wanda ke ƙarƙashin mulkin soji na ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin afirka da suka fuskanci juyin mulki cikin shekarun baya bayan nan wani abu da ƙungiyar ecowas ce allah wadai da shi tana mai cewa hakan na kawo barazana a ga zaman lafiya da kuma jami'an tsaro baki ɗaya da haka ta yi kira akan cewa dai ba za su zuba ido ba sai an ɗauki dukkanin wasu matakai wanda suka dace domin ganin cewa an yi tir da irin waɗannan abubuwa masu sanar kun san dai kuma wannan abubuwa ba yanzu suka fara faruwa ba To a gefe guda kuma dai kamar yadda muka kawo muku a bayanin farko. Shugaban Najeriya a shuwa Bola Ahmed Tinubu ya gode wa ƙasar Faransa bisa alkawarin dawo da ƙararsa da dala miliyan ɗari da hamsin da tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar nan wata sani abace yi shugaban ya bayyana haka ne a jiya juma'a lokacin da ministar harkokin wajen faransa wakin katin kalona ta kai masa ziyara a fadar ke abuja kamar yadda gidan talabijin na ƙasar watan nta ya rawaito kazalika shugaban ƙasar ya yaba faransa bisa sanya hannu kan yarjejeniyar ta dala miliyan ɗari tsakanin ƙasashen biyu a game da irin iri na DICE wato shirin gwamnatin Najeriya na zuba jari a harkokin sadarwa da fasaha da kuma kirkira a gefe guda kuma Faransa ta sha albashin baiwa kungiyar ECOWAS karin tallafi domin ganin ta dawo mulkin demokaradiyya a yammacin Afirka. A yin gana wata da ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Tunga a Abuja, Kolona ta ce sun tattauna kan yadda Faransa za ta taimaka wa ECOWAS don dawo da mulki a Mali, Burkina Faso da kuma Nijar. ta ce mun ga cewa ba a mutunta jadawalin komawa tsarin mulkin demokaradiyya ba kuma mun ga yadda abin takaici matsalar rashin tsaro take ƙara yin tsamari a ce ya kamata mu ƙara azama kuma za mu taimaka wa ƙoƙarin da ECOWAS ke yi a cewar ministan harkokin wajen Faransa. A nasa ɓangaren kuma Yusuf Tungari ya ce kasashen biyu sun tattauna kan zuba jari da musayar ɗalibai da kuma shawo matsalolin da suka addabi duniya productive wanda dai su ne suka kawo wannan abubuwa sun yi kira akan cewa da kuma ba tsaya suna zuba ido a kai ba to masu sauraron mu a yau ne dai muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarma ku da idan wannan shine shigowar ku wannan ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe yaushe da zaran mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma to mu ma kan ne zai cigaba da bamu ƙwarin guya wajen shiga lunguna da sakuna ta da kuma mu rahotanni da mulmin su ba a sa ramu da ƙarshe kuma me za ku iya cewa ganye da wannan rahoton da muka muku mun gode.